Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, FM Dalol da tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yau talata shida ga watan Nuwamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji rahoto daga jihar Borno dangane da jinjina wadda gwamnan jihar ya yi ma wasu matasa 'yan kishin ƙasa. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji wani rahoto wanda wakilinmu ya haɗa muna dangane da matsala ta bautar da bil'adama a wannan ƙarni na 21. Daga bisani kuma za mu kawo muku labarin wasanni amma a takaice daga jamhuriyar duk ta Nijar. Sai mu buɗe layin wayar mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da zaben da ake gudanarwa a yanzu haka a nan ƙasar Amurka a yau. lambar dai kamar kullum ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada dai a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar amma duk kamun nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Duk da cewa an yi ta nuna fargaba kan yiwuwar samun masu katsalandan a zaben rabin wa'adi da ake a nan Amurka. An fara zaben ba tare da hangen wata matsala ba a yau talata yayin da jami'ai suka fitar da rahoton cewa babu wani yunkurin masu kutse a zaben. duk da cewa ya yi a yanke tsammanin aukuwar yin katsalandan din a wannan zaɓe da ya kasance mai muhimmanci wanda shi zai bayyana makomar amurka cikin shekaru biyu masu zuwa ba a ga wata alama da ke nuna cewa rasha ko wata kasar waje da ke hamayya da amurka sun yi kutse a rumbun adana bayanan zaben na rabin wa'adi ba a daukacin rumfunan zaɓe 170 da ake kada ƙuri'a ba a ci karo da wata tangarɗa ba ko katsalandan daga wata ƙasa a cewar rahotanni kujerun majalisar wakilai 435 ake takararsu sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara a kansu kwararru a fannin tattara rawayin jama'a sun ce akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar democrat ta karbe rinjayen majalisar wakilai su dai 'yan jam'iyyar ta republican sun dogara ne da yekuwar shugaba trump ta neman goyon baya a kokarin da suke yi na ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa inda suke da kashi wato kujeru 51 yayin da 'yan democrat ke da 49 to a ɗaya bangaren kuma a karan farko mutumin nan da ake zargi da aika sakonnin bam zuwa wasu fitattun 'yan jam'iyyar democrat da wasu masu adawa da shugaba trump ya bayyana gaban wata kotun tarayya a birnin new york mataimakiyar attorney general din amurka jen kim ta gabatar da korafin cewa cesar sayok wanda aka tasa kiyasa daga wata kotun tarayya daga jihar florida ka iya zama haɗari ga rayuwar mutane idan aka ba da belinsa ana zargin sayok ne da aikawa da wasu fitattun mutane sakonnin bumabumai guda goma sha shida ciki har da tsohon shugaba barack obama da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da gidan talabijin na cnn da sauransu dakarun kasar kamaru na kokarin gano inda aka ɓoye wasu ɗalibai da shugaban makarantarsu su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantar presbyterian da ke arewa maso yammacin ƙasar wani gungun 'yan bindiga da ake kira amba boys ne ya yi garkuwa da ɗaliban a yankin da ke amfani da harshen ingilishi wanda yake ikirarin ya balle ya koma ambazonia a matsayin ƙasa mai zaman kanta inda mayaka 'yan aware ke jagorantar fafutukar I would like to send a strong message to the terrorists. Uh, Gwamnan yankin arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru Adolf Lele Lafrik kenan yake cewa ina so na miƙa wannan sako da babban murya zuwa ga 'yan ta'adda. Mun san cewa sun tunzura mu suna fyaɗe suna kisan kai suna kwashe kayan jama'a amma su kwanda sanin cewa za su fuskanci fushin hukuma. waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar sun ce ba za su saki yaran ba har sai sun cimma burinsu na samun yan wato ƙasa mai zaman kanta wannan da ya ba shine karan farko da yan bindiga ke garkuwa da ɗalibai ba a watan satumbar da ya gabata yan awaran sun yi garkuwa da wasu ɗalibai shida a makarantar kimiyya ta presbyterian da ke yankin bafut a kusa da birnin baminda amma daga baya suka sake su bayan da aka biya kuɗin fansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ministan harkokin wajen kasar turkiya mevlut cavusoglu ya ce gwamnatinsu ta samu karin bayanai kan yadda aka kashe dan jaridar kasar saudiya nan wato jamal kashogi yana mai cewa mai yiwa su fitar da bayanan ga jama'a bayan an kammala bincike kan kisan yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa japan cavusoglu ya faɗa wa manema labarai cewa kasar turkiya ta ce an nuna wa saudi arabia da wasu ƙasashe da ke da ra'ayin ganin waɗannan bayanai a ranar biyu ga watan oktoba kashogi ya mutu a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul da farko ofishin jakadancin na saudiyan ya ce kashogi ya fita da kafarsa kuma ba a san inda yake ba sannan sai ya sauya matsaya ya ce ya rasu ne sanadiyar wani dambe da suka yi a ofishin har yau suka kuma ce ya mutu ne bayan da aka shaƙe shi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai layi rahotanninmu daga wakilanmu. Gwamnan jihar Borno, Kashim Shatima, ya jinjina ma wasu 'yan jihar da wani yunkuri nasu na shiga aikin sojan sa kai na civilian JTF. a lokacin da yake ganawa da su a fadar gwamnati ya ayyanar da cewar shiga aikin soji da waɗannan matasan suka yi shiga aiki ne wanda yake da yake da matakar muhimmanci ga ci gaban tsaro ba kawai a jihar ta borno ba har ma da kasar baki ɗaya da kuma sauran ƙasashe makwabta haruna dauda biyu ya haɗa muna wannan rahoton. wasu matasan sa kai da ake kira civilian jtf kenan da ke aikin sa kai a jihar borno da kuma suka samu damar shiga aikin soja da zai ba su damar samar da tsaro ga 'yan najeriya musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya da ke fama da rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram waɗannan matasa dai 'yan asalin jihar borno ne kuma sun fito daga ƙananan hukumomi daban-daban da dukkaninsu yanzu hakan ke sanye da kayan sarki kuma suna rera wake-wake na nuna alamun cewa a shirye suke su ba da tasu gudunmawa wajen tallafa harkokin tsaro a ƙasar honorable kashi Tima dai shine gwamnan jihar borno wanda kuma ya waɗannan matasa jawabi a fadar gwamnatin jihar kamar haka and your enlistment into the nigerian army is a welcome development is a very very positive development and we will urge our youth to continue enlisting. Ya ce abin marabta ne wannan dama da kuka samu na shiga aikin soja kuma abun farin ciki ne na haka muna kira ga matasanmu su gaba da shiga irin wannan aiki na soja saboda babu wanda za a ce a shirye yake fiye da ku da yanzu hakan kuke kokarin samar da zaman lafiya kuma ku ga san waɗannan wurare fiye da kowa. want to thank the Nigerian armed forces, want to thank the president for all the sacrifices made by officers. Ya ce muna so mu gode wa shugaban kasa da kuma rundunar sojan Najeriya da irin wannan sadaukarwa da jami'an sojan ke yi da su samu mana zaman lafiya a wannan bangaren ƙasar. Honorable kashe wurin da ya ne kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno da kuma ke lura da ayyukan matasan sa kai na sibilin jtf a jihar to mu a nan jihar borno yaran mu matasa na sibilin jtf sun nuna kwazo akan suna son su shiga soja to abin da muka yi shine muka ce kowa ya je ya yi applying a wannan ɗaukan sojojin da za a yi suka je suka yi applying suka samu nasara suka zama sojoji su yanzu haka eh a wannan zuwan da suka yi yanzu muna da guda ɗari da uku wanda duka 'yan jihar borno ne kuma wayanda sun je sun yi wannan a training na soja suka ci nasara suka zo ai maganar cewa waɗannan kamar sun fito ne daga waɗannan matasan sa kai da ake kira civilian jtm dukkan su waɗannan mutane guda 300 daga civilian jtm suka fito ko akwai wasu daga wurare daban-daban yawancin su sun sha wahala kuma aikin na ya zo ya zama musu jiki gara su bi su shiga soja saboda su kawo zaman lafiya a najeriya su ma sabili da sun san jeji sun saba da wahala to in aka je gwaji wanda rago ne za a jefar da shi a wuce da na duka sun ci gwaje-gwajen da aka yi musu suka wuce saboda haka yana gaya maka yaran civilian ce ci shiga aikin soja kenan ba ba wani taimako aka yi musu ba ka san aikin soja ba maneji is either kai lafiyayye ne a ɗauke ka yi gaba da kai ko kuma a barka inda kake ba a ɗaukan gurgu ba a ɗaukan mara lafiya ba a ɗauka gajere ba a ɗauka wanda duk kafan shi taɓo ne saboda haka duk wannan gwaje-gwajen har na lafiya medical examination da ake faɗa sun yi kuma sun ci ba taimakawa kowa bisa wani illa da yake da shi ba kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno rubuka kashe lawan kenan ke bayani game da matasan sa kai guda 300 da rundunar sojan najeriya ta baya dama wajen shiga aikin soja a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu. Sanin kowa ne cewar bautar da bil'adama abu ne da aka yi shi tun a lokacin jahiliya. Amma a wannan karni na 21 akan samu wasu ƙasashe da ba sa mutunta bil'adama. Hakan ya sa gwamnatin Amurka ɗaukar ƙwararan matakai akan duk ƙasa da aka same ta da irin wannan hali. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto dangane da ƙasar da aka samu da wannan aika-aikar. lura da yadda kasar mauritania ke ci gaba da jan kafa wajen tabbatar da dokar haramta bauta kamar yadda ta yi alkawali a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta saka wa hannu ya sa shugaban ƙasar amurka donald trump yanke shawarar cire ƙasar ta mauritania daga sahun waɗanda ke cin moriyar tsarin agowa wanne a sa ƙasashen afirka ke shigar da kayan sayarwa ba tare da biyan haraji ba matakin da sakataren kungiyar yaƙi da bauta a nan nishar alibuzu ya ce ya yi daidai ya kamata duk ƙasar da akwai harkar bauta na ɗauki matakai masu yauni bisa ga wannan fiske abubuwa ne wanda ƙungiyoyin duniya duk sun amince su rai da yaushe sun hana wannan abu kuma sun ce a hukumta duk wanda yake aikata waɗannan abubuwa vraiment mu mun yi godiya kwarai da muka ji wannan abu ya faru a ƙasar mauritania da yar januwari ta yi nisa biske abubuwan da ake yi can wajen abubuwa ne wanda ba su da kyawun gani kuma abubuwa ne wanda cikin abin da ake cima republic bai kamata a gansu ba. to amma maga takardar kungiyar 'yan kasuwar niger masu shigo da kaya daga ketare shu'aibu cambiano na ganin ya kamata hukumomin amurka su daina hada laifin aikata bauta da sha'anin kasuwanci. kafa harkan kasuwanci daban harkan nan bauta kuma daban yake. Dan Mauritania an tabbata yana yi haka ba ta kyauta ba. To kasa kuma Amurka yana ta kokari don kar a take hakkin dan Adam. Don shi dan Mauritania na yi haka na ya daina. saboda babu kasa da wanda yana yarda da wannan tunda lokacin shi ya wuce. An karar da gwamnatin Mauritania rashin dacewar bauta wani abu ne da gwamnatin kasar ke kallon sa tamkar wani fito na fito da hukuma. kamar yadda a yanzu haka suke tsare da wani dan majalisar dokokin da ke yaƙi da irin wannan ɗabi'a to amma ƙungiyar timidiriya na ganin matakin na amurka zai iya kawo ƙarshen wannan al'amari iyo amurka ta ce haka na ka duk sun zo guda guda su faransa su alman su ingila ko ina zuwa za su yi don wannan abu ya yi tasiri kwarai ka san ko kasa duk wadda an ka yi ma takunkumi arziki na kasa kenan dole za su komo bisa gaskiya fiske abu ne wanda su da kansu sun ɗauki matakai sun ce za su hanawa kenan ya kamata su hana shi yadda ya kamata a watan januwarin 2019 ne matakin na shugaba donald trump ke fara aiki wanda masana harkokin kasuwanci ke cewa zai iya haifar wa 'yan kasuwar mauritania asarar kudaden shiga daga waje musamman waɗanda ke fitar da kayayyaki samfarin wannan ƙasa zuwa kasuwannin duniya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sai ista Afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a gaida Sule Mummuni Barma. Idan kuma muka koma jamhuriyar ta Najeriya za ku ji hukunci da wata kotu ta yanke akan wasu mutane da ake zargin su da kisan margayi General Idris Alkali. Zainab Babaji gare ki. Kotu ta ba da umarnin garkame mutane goma sha tara da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan sojan nan janar Idris alkali a gidan yari. Alkalin babban kotu na biyar da ke nan Jos mai shari'a Daniel Longi ya kuma ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar goma ga watan sha biyun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Mutane goma sha taran ciki har da mace guda da hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta gurfanar da su a gaban kotun dai tana zargin su ne da hada baki da aikata kisan tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar soji da ke Abuja a hanyarsa zuwa Bauchi bayan binciken da sojojin suka ce tun ranar uku ga watan Satumba ne suka rasa jin ɗuriyarsa a tsakanin yankin Doidu da Duradu da ke karamar hukumar Jasta Kudu a nan jihar Plateau. Ana zargin mutanen ne dai da gamin baki ɗaukan bindiga da wasu wasu mukamai masu hatsari da tare janar Idris alkali da kuma hallaka shi. Bayan da aka karanta wa waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan laifinsu suka ce sam ba su kashe janar alkali ba. Bayan sun ƙi laifinsu ne sai lauya mai gabatar da ƙara Emmanuel Achaoba ya buƙaci a sa su gidan yari zuwa ranar da alkalin kotun ya sanya ranar zaman sauraron ƙarar. Yayin da lauyan waɗanda ake zargin Gyanzi ya amince. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. A kan zaɓukan da ake gudanarwa yau a nan ƙasar Amurka muke son ku bugo nan da zuwa ɗan anjima kaɗan don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kamun nan sai ku shakata da wannan faifan. Aiki sai mai shi mai hankali zai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira na farko daga Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi daga Kaduna? Assalamu alaikum, ana harande barka da yamma. Barka ka dai wake magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. Alhaji Musa to muna sauraron ka. To alhamdulillahi maganar wannan zaɓe na Amerika to fatan mu je Allah dai sa a yi inda aka fara a yi shi a gaba lafiya. kuma ya kamata a ce su al'umma su tsaya su lura da mutane da suka tabbatar da cewa wanda za su da su kawo wasu ci gaba a kasar su da sauran wasu abubuwa wanda suka na zo a gani kuma ni ina fatan su al'umma dai kaga dai irin da yadda ne zaɓe ke kasancewa afirka da sauran wasu abubuwa to muna fatan irin wannan ya kasance kamar inda aka yi zaɓe a Najeriya lafiya lau haka su ma za su wani zaɓe a yi shi lafiya kuma ya kasance an samu kwanciyar hankali da kwanciyar hankali da Najeriya ba ji daya da kuma su kansu Amerika. To idan na fahimce ka Alhaji Musa idan na fahimce ka kana so ka ce kenan akwai abubuwan da za a koya daga zaben Amurka kenan ga sauran kasashe masu tasowa kenan? Eh abin da mun je kamata kenan ya kama kaga ita Amerika babban kasa ce kuma kaga yanzu afirka muna da zaɓuɓɓuka wanda za mu kwanan nan kaga ya kamata idan aka yi zaɓen da ya kamata a ce ko siyasi ba kashe ba ko ba a samu hayaniya ba to kaga za a samu ci gaban da sukan za su koyi da irin wannan irin zaɓe da ya kamata kaga idan aka haka to shine za a samu ci gaba. to mun gode alhaji musa. ne maka fatan alkhairi na gode alhaji musa garu a tashi lafiya. to bari mu koma jihar bauchi wa muke da shi daga bauchi. Um, na ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi. Mala Ayuba muna sauraron ka. To wannan zaɓe dai na Amerika da za su yi yau muna fata za su yi zaɓe lafiya su kuma ƙare lafiya. Sannan mu ma zaɓuɓɓuka da zai zo a mu Najeriya shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna so a yi koyi da zaɓen Amerika wanda za a yi kalau a kuma ƙare kalau ba ma son tashin hankali da wani rikici da fitina. Allah ya sa su yi lafiya su ƙare lafiya. mu ma in namu na Najeriya ya zo a yi lafiya a kare lafiya mai magana Ayuba Garba Imam. To mun gode Malam Ayuba bar mu tafi jihar Kaduna kuma wa muke da shi a jihar Kaduna. To yi Yusuf Aljuhar dai barka da yammaci. To barka da Malam Murtala muna jin ka. To madalla suna na Murtala ina kiran ku da jarar gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna saurare. To Oh madalla duk da ma dai ga shi a kwanan talabijin muna ganin yadda zaben ke tafiya. na ku kasa america to gaskiya abin ya burge mu za a ga mutum ya gashi na ya zo na kujerar shi da dan farin abu ya kare shi yana kada kuri'a ji to kaga wannan kuri'a ne a cikin nise wadda ya kamata a ce mu ma a ce an kara gyara yanayin zaben mu na kasar nan ba wai ana rubi ana tura juna a layi ba mutum ya ce samu guri ya zo na ya ji ba hankali danna wanda yake so ya je saka akwatin shi to kuma min dai mamaki da aka ce ko ana ɗan zargin cewa za a yi wai shige magudin kuri'a ne ta yanar gizo to ya kamata a ce amerika an wuce ma wannan tunanin a ce za a iya yin samun matsalan zaɓe ta yanar gizo ko wasu za su shiga su lalata yanayin zaɓen ya kamata a ce muna koya daga amerika a ce an gyara irin wa'annan na'urori yadda ba wanda wani zai zo ya shiga ya zo lalata yanayin zaɓen su da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam murtala bari mu tafi jihar niger wa muke da shi a niger. mai wanke hula a Malam Ibrahim. Na'am. To muna sauraron ka. Madina na yau ina fatan za su zaɓe lafiya na farko kenan hmm. sannan na biyu muna fatan wanda za waɗanda za su zaɓa Allah ya sa su zaɓi waɗanda yake ba masu karkashe musulmi da sauran danna kasa kanan kasashe ba waɗanda za su za su yi kokarin su mu da 'yan kasashen mu na Afirka sannan ko muna fatan kawunan Najeriya yadda suke zaɓe ya kasance mu ma Najeriya ayi kwaikwayo a haka ya kasance ba zubar da ba jinin al'umma abin da muke fata kenan to mun gode mala Ibrahim a har yanzu dai muna nan akan maudu'in mu na yau Uh, wanda muke duba yadda zaben amurka ke gudana muna so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin wannan zaɓe yake gudana sannan kuma menene kuke ganin abin da za a yi koyi da shi daga wannan zaɓe na amurka ganin cewar a demokaradiyyar amurka ta daɗe ta kwashe sama da shekaru ɗaruruwa to abu ne wanda za a ce ƙasashen duniya ya kamata su koyi da su to muna sauraron ku sai ku kira wannan dai lambar tamu ita ce dai har yanzu sai ku yi ƙoƙari ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku to yana ganin ma shi injiniyan namu ya fara ɗaga min hannu ina ganin iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu sake baku wannan dama. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu agogon muna cewa karfe uku da minti hamsin da uku ga shirinmu na gaba wasanni a takaice za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin zakarun kwallon kafa na kasashen turai da ake ma champions league inda a yau aka kara a rukuni na daya tsakanin as monaco ta kasar faransa da club de bridge na kasar belgium sai atletico de madrid ta spain da borussia dortmund ta kasar jamus a rukuni na b inter milan ta kasar italiya ta karbi bakuncin fc barcelona sai tottenham ta murzaleda da psv Leuven ta kasar holland a rukuni na c etoile rouge de belgrade ta za da liverpool yayin da naples ta italiya ta karbi bakuncin psg ta kasar faransa a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu za a goga tsakanin benfica ta lisbon ta kasar portugal a rukuni na a da ajax da amsterdam ta kasar holland duk dai a wannan rukuni na a bayar na munich ta jamus za ta karbar bakuncin a ta kasar girka sai rukuni na f duk a gobe laraba manchester city ta kasar ingila za ta goga da shakhtar donetsk yayin da lyon ta kasar faransa za ta kara da wayanfen ta kasar jamus a rukuni na j duka dai a ranar laraba sai sk moscow ta kasar rasha za ta raba gari da as rom ta kasar italiya sai victoria blanzen ta isra'ila za ta raba yan danya da real de madrid a rukuni na ash duk dai a ranar ta laraba gobe valence ta spain Bern za ta kara da young boys ta switzerland yayin da juventus da tiranta italiya za ta karbar bakuncin manchester united ta kasar ingila a wani batu duk da na kwallon kafa hukumar da ke kula da sawar idanu a kan 'yan wasan kwallon kafa na duniya da observatoire mondial de football a ranar yau talata ya ce dan wasa da darajarsa ta habra a halin yanzu a dukkan fadin duniya kuma ya kai euro miliyan 216 da rabi shine Kylian Mbappe dan kasar Faransa da ke bugawa PSG ta kasar Faransa wannan ko gaban Harry Kane na kasar Ingila da ke buga ma kungiyar Tottenham da Sa ta kai miliyan 197 da miliyan 300 na euro sai na uku shine Neymar dan kasar Brazil da ke buga ma PSG ta kasar Faransa da Sa ta kai miliyan da bakwai na euro a wani batu duk dai a fannin wasannin na kullon kafa kusan cewa a ranar alhamis mai zuwa ce ya kamata a gana tsakanin tauraruwar kwallon kafa ta duniya mai zamanin zamuna cewa da pele na kasar brazil da kiliyan mbappe dan kasar faransa wanda a yau kamfanin agogo na hiblo da dukkan mutanen bi ke wa jikadanci ya tsara wannan ganawar ya bada bayanin cewa an ɗage ganawar mutanen nan guda biyu wannan ko sanadiyar da gajiyar shi pele din yake fama da ita ta ah, bala guron da na karshe sai dai duk da haka pele din ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga kilin mbappe inda yake cewa kamar yanda zaka gani a lokacin da kai shekaru hamsin da tara a duniya jiki yakan ɗauki lokaci kamin jijiyoyi su saki akan haka ne yasa nake son na samu isasshen lokaci don na murmure daga bala jagoran da na yi a baya bayan nan amma ka san kile mbappe ina son na gana da kai matuka domin na taya ka murnar nasarorin da ka samu a kofin duniya na karshe da waka na kasar rasha haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nishar To yanzu kuma sai labaran duniya wannan karan amma a takaice. To duk da cewa an yi ta nuna fargaba kan yiwuwar samun masu katsalandan a zaben rabin wa'adi da ake a Amurka an fara zaben ba tare da hangen wata matsala ba a yau talata. Yayin da jami'ai suka fitar da rahoton cewa babu wani yunkurin masu kutse a zaben. Da kuma da cewa ya yi wuri a yanke tsammanin aukuwar yin katsalandan din a wannan zaɓe da ya kasance mai muhimmanci wanda shi zai bayyana makomar Amurka cikin shekaru biyu masu zuwa. ba ga wata alama da ke nuna cewa rasha ko wata kasar waje da ke hamayya da amurka sun yi kutse a rumbun adana bayanan zaben na rabin wa'adi ba a daukacin rumfunan zaɓe 170 da ake kada kuri'a ba a da wata da wata tangarɗa ba ko katsalandan daga wata ƙasa a cewar rahotanni kujeru majalisa wakilai 435 ake takara a kansu sannan ana takara a kan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara a kansu kwararru a fannin tattara ra'ayoyin jama'a sun ce akwai alamun da ke nuna cewa jam'iyyar democrat ta karbe rinjayen majalisar wakilai su da 'yan jam'iyyar ta republican sun dogara ne da yekuwar shugaba tom ta neman goyon baya a kokarin da suke na ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa da suke da shi na kujeru 51 yayin da 'yan democrat ke da 49 Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya haɗa kuma ya ba da umarni Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau, Mr. Michael Dubuski. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya.